yanzu da muke magana daren lahadi ne daidai da daren tara ga watan da saniya hijira na shekara 1433 daidai da 28 ga watan april shekara ta 2012 wannan shine kasan na 248 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna ƙarƙashin kitabul jana'iz wato matattarar da ke bayyana mana hukuncin da suka shafi harkokin gawa tun daga yi mata wanka sallah likafani rufewa addu'a da abubuwan da za su biyo baya a yau za mu tashi inda bukhari ya ce babu ma yunha anil halki inda musiba babin da ke bayanin abubuwan da aka hana game da aski a wurin musiba wato masifa ta same ka ta talauci ko ta mutuwa ko ta wata annoba saboda wannan bakin cikin musiba sai ka je ka aske gashin kanka ko ka aske gashin gemu ko wani abu makamancin haka to an hana haka wannan babu imam bukhari ya kulla shi ne domin ya bayyana cewa shari'ar musulunci ba ta ainihin wato yadda da cewa saboda musiba a same ka da wata alama daga cikin alamar da za ta nuna gajen dangana rashin haƙuri so ake in musiba ta faru ka ɗauki dangana da haƙuri وقال الحكم بن Musa. حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرا حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari'a min saliqa wal haliqa wash-shaqqa al bukhari ya samo wannan hadisi daga malamin shi mai suna al ɗan Musa ana ce mishi al to a cikin riwayar sahihul bukhari mafi yawancin riwayoyi haka ya zo kamar yadda ka gani bukhari ya ce wa qala al ibn musa amma a cikin riwayar wani almajiri daga cikin almajiran da suka ruwaito sahihul bukhari al-imamu abul waqti shi sai ya ce haddasana bukhari ya ce haddasana al-hakamu ibn musa wannan kuskure ne bai tabbata daga bukhari cewa bukhari ya ce haddasana al-hakamu ibn musa ba ina fata an gane don haka yi ce wa ƙafi riwata abu lokaci haddasan alhakam wa huwa wahamun fa inna allazina jama'u rijal al-bukhari fi sahihihi atbaqu ala tarki dhikrihi fi shuyukhihi fa dalla ala anna sawab riwayat al-jama'a bi sighati at-ta'liq wa qad wasalahu muslim fi sahihihi fa qala haddathana al musa wa kadha ibn hibban fa qala akhbarana abu ya'la haddasana al abinda malamai suka tabbatar cewa wannan alhakamu ɗan Musa ba shi daga cikin malaman Bukhari don haka Bukhari yana ruwaito wannan hadisin ne mu'allaqan wato ya ruwaito daga wurin wani malami ne wani malamin ne daga wurin alhakamu ɗan Musa ɗin to sai Bukhari ya cire sunan wancan malamin to da ya ce wa qala alhakamu ibn Musa alhakamu ɗan Musa ba shi daga cikin malaman Bukhari don haka duk malaman da suka yi tarihin imam bukhari babu ko kwaya ɗayansu da ya saka alhakamu dan musa cikin malaman bukhari a ƙarƙashin wannan riwayar al'imamu abul waqt wadda take cewa bukhari ya ce haddasana alhakamu ibn musa wannan riwaya kuskure ce In ma ya zama daga shi abul waqt din ko kuma daga waɗanda suka kwafo nuskar shi mai wa ya zama shi ma ya ce bukhari ya ce waƙala wani ya zarɓaɓi ya je ya ce haddasana saboda malaman hadisi galibin abin da yake faruwa komai nasu mustalahun alaihi ne komai nasu yana bisa kan ka'idoji ne idan ka ji malamin hadisi ya ce kaza in ka je ka canza wannan kalma ka sanya wata to sai a ainihin samu kuskure shi yasa ana ruwaito hadisi ne da yadda suka ruwaito shi in abu ya ɗaure maka kai sai ka je ka binciki masana me yasa bukhari ya ce kaza sai su maka bayani ina fata an gani. amma dai hadisi ne sahihi domin al'imamu muslim da ibnu hibban masu ruwaito shi shi haka mu dan musa ya ce haddasana yahya ibn hamza an abdurrahman ibn jabir abdurrahman dan jabir shi kuwa tabi'i ne yake cewa annal qasim ibn mukhaymira qal qasim dan mukhaymira shi ma tabi'i ne qala yace haddathani abu burda ibnu abi musa radiyallahu anhu abuburda burda dan abu musa al-ash'ari tabi'i ne riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i qala yace waja'a abu musa waja'an mahaifina abu musa yayi rashin lafiya mai tsanani faghushiya alaihi har ya suma a rashin lafiyar wa ra'asuhu fi hajrin ra'atin min ahlihi kanshi yana kashin gide a kan cinyoyin wata mace daga cikin iyalan shi hajir abin da ake nufi da shi shine ainihin cinyoyi kamar yadda mace sai ta miƙe cinyoyinta mai gida sai zo ya tada kai da ainihin cinyoyin to yana kwance akan cinyoyinta ya tada kai yana matsakar rashin lafiya sai ya suma falam yastati an yarudda alaiha shay'an da ya suma sai ta rinka ihu tana ɗaga murya tana faɗin maganganu waɗanda ba su dace ba to da yake suma ya ba mutuwa ba yana jinta amma ba zai iya mayar mata da cewa ta bari ba ko ba daidai ba ne ma a faka da ya farfaɗo ƙala sai ya ce ana bari'un mimman bari minhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na barranta daga duk wanda manzon Allah ya barranta daga gare shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bari amina saliqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya barranta daga as-saliqa ita ce wadda take daga muryarta tana ihu idan an yi mutuwa wal haliqa da wadda take aske kanta saboda takaicin mutuwa wa shaqqa da wadda take keta rigarta ko ta yayya ga tufafinta saboda bakin cikin mutuwa kun ji yadda sahabbai suke ba su da son zuciya matar shi ce ta yi madadin ya mata kara amma yana farfadowa sai ya ce ba ni ba wanda manzon Allah ya ce ba shi ba shi me yake nufi wannan abin da kika yi ya saba ma hadisi kuma manzon Allah ya ce ba shi ba irin wanda ya aikata haka don haka ba ni ba ke akan wannan kalmar wannan kalmar ba saki ba ce don haka hajiya sai ki kiyaye ke ma malama wance sai ki kiyaye kada wata rana ki wani abu wanda ya saba ma shari'a sai mijinki ya ce ba ni ba saboda wannan abu hasali ko da kin ɗauka tana da kurman ma'ana sai ki tambaya mai gida me kake nufi in ya ce ina nufin saki to shikenan in ku ya ce a wannan mugun aikin da kika yi ba ni baki a kan shi wato ba hannuna a ciki an fahimta jama'a saboda haka dole ne sai a nemi bayani a nan ya barranta daga wannan aikin ne da kuma wanda ya aikata wannan aikin amma baya nufin cewa ya sake ta tare da cewa matar shi ce su kuma ka ga matan saboda irin yadda suke da kaifin fahimta ta fahimci abin da yake nufi madadin ta suru hijabi ko gele ta tafi gida sai an nemo malaman fiqh sun zo sun yi fassara an je alkali an sa hannu a'a ta fahimci abin da ta aikata ne yake gargadinta a kai sannan wannan hadisi ya tabbatar mana da abin da bukhari ya ƙulla babi akan cewa an hana yin aski saboda musiba wannan al'adar alhamdulillah an haife mu a arewacin najeriya ƙasar da bayan allah shekaru ɗauruka suka tabbatar da addinin musulunci ba ma ganin irin wannan ɗabi'ar sai a wurin baƙaƙen arnan arewa amma ba haka ba a cikin musulmi alhamdulillah yana da wahala ka ga wannan ɗabi'ar amma in ka tafi kudu inda kafirai suka fi yawa za ka ga mace ainihin ta yi aski ta yi ƙwaryen molo sai a ce saboda mijinta ne ya mutu ɗanta ne ya mutu a'a kazanta ne ya mutu to irin wannan askin saboda musiba shine bukhari ya ƙulla babi don ya ce ba addinin musulunci bane waɗannan irin karatuttukan da su malam muhammadu magili suka zo suka rinƙa shekara ɗari biyar a ƙasar hausa su ɗan hodiyo suka zo suka ɗauki fage suka ci gaba da shekara ɗari biyu da ta wuce su abubakar gumi suka zo suka ci gaba da shekara hamsin da ta wuce su ne suka riƙe tarbiyyar da muke gani a ƙasar hausa saboda haka malamai kar ku ja da baya ma damar al'umma ba a tara su ana karanta musu sahihul bukhari imanin su baya haske shi yasa mu a ƙasar hausa sahihul bukhari syllabus ne su malam muhammadu magili wani malami ne buzu mutumin mauritania shekara ɗari biyar da ta wuce ya zo ƙasar hausa yana karantar da ƙur'ani yana karantar da hadisi yana yawo gari gari yana sanya sahihul bukhari yana ainihin karantarwa ya zauna a nan ƙasar zazzau ya zauna a ƙasar kano ya zauna katsina ya zauna sokoto ya yawo wurare ya karantar da mutane addinin musulunci ka je ka binciki tarihin shi a cikin tarihin tafai da su malam ahmad baba a tumbukti suka rubuta muhammad magili Za ka ga bayan ya rasu kuma manyan 'ya'yan shi suka ci gaba da wannan aikin wannan abin ne ya albarka shi ne ka ga har yau ake wannan gwagwarmayar don haka lallai ne a sa sahihul bukhari a karanta wa mutane ba wai ana koya musu jarhu wa ta'dil din bane a'a suna jin hadisan manzon Allah ne ingantattu imanin su yana ƙara haske sakamakon wannan har yau in aka je aikin hajji duk jahilcin da zaka ga ana yi in ka ga mutanen Najeriya sai ka ga ashe jahilcin su malanta ce akan jahilcin da wasu suke fama da shi sai ga mutum daga Afghanistan da zabge gemu wajen inci talatin wandan shi ya yanke shi da ƙyar ya wuce gwiwa amma sai da ko zaman tahiya bai iya ba yana sallah yana waiwayi saboda me akwai karancin irin waɗannan yaɗa da'awa a cikinsu na a sanya manyan littafai ana karantarwa saboda haka wajibi ne ku ji yanzu kaga mai yiwa ko arba'una hadis baka kai ba amma yanzu an buɗe maka bukhari kaji manzon Allah ya ce ba ruwan shi da duk wanda ya ga riga saboda bakin cikin mutuwa ba ruwan shi da duk wanda ya aske kai saboda bakin cikin mutuwa ba ruwan shi da duk wanda ya daga murya yana ihu saboda bakin cikin mutuwa dama bukatar ita ce ka ji saƙon ka kiyaye karatu kuma ran da Allah ya kawo ka nan ka kawo ran da Allah bai kawo ka ba kana da hujja in ka je lahira ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan babun laisa minna man darabal hududa babun da ke bayani akan ba ruwanmu da wanda ya mari kuncin shi saboda takaicin mutuwa saboda takaicin mutuwa ka rinka fallawa kanka mari ka rinka gaurawa kanka mari saboda takaicin mutuwa manzo Allah yace ce duk wanda ya haka ba mu bashi dalili akan haka bukhari ya ce haddasana muhammad ibn basharin haddasana abdurrahman حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود الله يقال مش يردايتي يا كربو دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي قال ليس منا من ضرب الخدود wanda di ya mari kuncin shi saboda bakin cikin mutuwa ko takaici ba mu ba shi wa shaqqal jiyuba ya yaga wuyan riga saboda bakin cikin mutuwa ba mu bashi wa da'a bi da'awal jahiliya sannan ya addu'a irin addu'a ta jahiliya ko ya kuka irin kuka na jahiliya shine a ɗaga murya a rinka nuna cewa mutuwar wane ta sa wane kuma ya shiga uku ya lalace to duk irin wannan na daga cikin al'amura na jahiliya wajibi ne a nisance su babu mayun yunha min alwaili babin da ke bayani akan an hana cewa an shiga uku karka ce ka shiga uku ka lalace asali abin da bahaushe yake nufi da shiga uku in kai baka fahimci hausar ba mata ne a ƙasar hausa sai a samu ɗirkeken turmi da manya-manyan taɓare mata guda uku asalin daka mace ɗaya aka saba tana yi to sai ta daɗe tana yin abun bai da ku ba to in ka ji bahaushe ya ce na shiga uku wai ɗirkeken turmi ne za a samu sai a samu mata masu ƙarfi guda uku sai a ba su ainihin taɓari to in aka saka wani a cikin turmin to ya shiga uku kenan shine in wance ta buga tana ɗagawa sai wance ta buga sai wance ta buga sai wance kafin lokaci ya gama shine na shiga uku kenan <laughs> ina fatan ka gane asalin shiga uku kenan to an hana ka faɗi haka wa da'awar jahiliya sannan kuma da ainihin addu'a ko kuma maganganu irin na jahiliya inda musiba a lokacin da masifa ta faru duk an hana waɗannan abubuwa قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود الله يقارى مش يردايتي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce laisa minna man darabal hududa wanda di yake marin kunci to ba mu da shi ba ruwanmu da shi ba mu ba shi mun barranta daga gare shi wa shaqqal jiyuba hakanan duk wanda yake tsaga rigar shi saboda bakin cikin mutuwa ba mu ba shi wa da'a bi da'wal jahiliya haka nan duk wanda yake ihu ko kirari ko addu'a irin addu'ar jahiliya to ba mu ba shi wato daga cikin da'awar jahiliya zaka ga suna ihu sannan tana cewa dawa aka banni wane ya mutu na shiga uku yanzu ba ni da kowa a duniya wato ta yanke tsammani gaba ɗaya saboda babu Allah a zuciyarta wannan yana daga cikin da'awar jahiliya Da haka imam bukhari zai zo ya sake kulla babuka duk ya ƙara kwabar waɗannan abubuwa lallai ne al'umman musulmi su basu babu man jalasa inda musiba yu'rafu fihi al-huzn babin da ke bayani akan wanda masifar mutuwa ko gobara ko wani bala'i ta sami wani nashi sai ya zauna saboda bakin ciki har ana iya gane bakin ciki a fuskar shi ma'ana saboda takaicin ɗanka ya mutu ko matarka ta mutu ko mahaifinka ya mutu sai ka samu wani wuri ka zauna har in aka kalli ka ake iya gane damuwa shin bayyana damuwa a fuska ita ma an hana shi ne karatun yake so ya ce maka a ita ba a hana ba fuskarka ta bayyana damuwa ba a hana ba amma kada bakinka ya faɗi munanan kalma shi ne abin da aka hana قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني أمرا أمرة تابان لاباري إنجي يحيى دان سعيد يكي تشيوها قالت إتكوى مالما أمرة تشيواتي سمعت عائشة رضي الله عنها قالت ناج عائشة الله يكارا متى يرداتتي لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل ابن حارثة yayin da labarin kisan zaidu ɗan harisa ya zo ga annabi sallallahu alaihi sallama wa ja'afarin da kuma ja'far wa ibn rawaha da abdullahi ɗan rawaha kwamandoji ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya aika su su je su kare wa musulunci mutunci saboda manzon Allah ya rubuta takarda ne zuwa ga turawa yana kiransu zuwa ga addinin musulunci madadin su ba da amsa ko su ce ba za su musulunta ba ko duk yadda suka ga dama sai suka kama dan aikin suka danne shi suka yanka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to za a yaƙe su aka ce to rumawa mutane ne waɗanda suke da ƙarfi da shiri sun daɗe a duniya sun daɗe suna tattali kaza kaza shine annabi ya tura zakakuran kwamandojin yaƙi guda uku kai zaidu ɗan harisa kai ne shugaban tafiya sannan in an kashe zaidu to ja'afar sai ka ɗauka in an kashe sai abdullahi ɗan rawaha aka tafi yaƙi ya yaƙi jama'a sai Allah maɗaukakin sarki wa manzon Allah mu kashafa ya buɗe mishi duniyar inda ake yaƙin yana ganin ga abin da ake ɗoɗar a gaban shi sai ya ga an kama kwamandan shi na farko an kashe an kama na biyu an kashe sai ya fito masallaci ya sa aka tara jama'a yana ganin abin da ake live gashi yana gaya wa jama'a yana kuka yana cewa gawa na can an kashe shi ku ce Allah ya ji kanshi su ce Allah ya ji kanshi gawa na can shi ma an kashe shi wani gashi can ya ɗauki tuta shi ma gashi can subhanallah an kashe shi sai kuka ya ɗauki manzan Allah sai masallaci ya fashe da eh, ya ruɗe da kuka to daga ƙarshen al'amari sai ce ga Khalid ibn walid can ya ɗauki tuta ba tare da an naɗa shi ba shi in ya tunkara to baya ja da baya sai ya nasara daga wannan rana sai manzan Allah ya ce shi takobin Allah ne wanda yake zararre akan kafirai daga wannan rana ne Khalid ya samu wannan daraja saifullah to ana nan a wannan hali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan kwana biyu sai aka ga ya zauna jigun ana iya gane damuwar mutuwar waɗannan kwamandoji ce haka ake da'awa haka ake gwagwarmaya ba za ku kafu ba sai kun ƙaddamar da shuhada'u kar ku taɓa tunanin za ku zo ku kafa wata da'awa ko makaranta ko masallaci ko ku samar da hukuma sai wasu sun rasu wasu sun rage haka shi yakin an yi nasara amma kaga waɗannan guda uku sun tafi amma daga ƙarshe an yi nasara daga wannan lokaci ƙasar rum ta dawo ƙarƙashin hukuncin musulmi amma ka duba mutane uku kuma manya-manya sun tafi haka ake yi haka kuma a wannan zamanin sai kun yi asarar rayuka sai kun yi ta dukiya sai kun yi kaza sai kun yi kaza sannan za ku kai ga waɗansu al'amuran ba haka ba za ku yi nasara ba za ku zauna cikin ƙasƙanci. tuni yau fiye da shekara hamsin mawaƙi yake cewa da wulaƙanci gara shahada ga musulmi ya ce don ba aibi ce ba illa ba ce da ka zauna cikin wulaƙanci gwamma kai mutuwar shahada daraja ce izza ce ɗaukaka ce Allahu akbar saboda haka jama'a kun ji Shi ne sai shi mai ba da labari ita aisha sai ta ce jalasa sai manzon Allah ya zauna yu'rafu fihi al ana iya gane bakin ciki da damuwa a tattare da shi wa ana anzuru min sa'iril babi ni ina kallo ina hangen annabi ta sa'iril bab abin da ake nufi da sa'iril bab da sadun idan aka rufe kofa za ka ga 'yar tazara tsakanin ƙyauren da bango to aisha ta ce ina hangen manzon Allah ta irin wannan kafa shakil bab sai ta sake fassarawa ta ce dan tsagin da ke tsakanin kyaure da kofa fa'atahu rajulun annabi yana zaune cikin damuwa sai wani mutum ya zo faƙala sai ya ce inna nisa a ja'afarin matan ja'afar fa ma'ana da matashi da 'ya'yan shi da 'yan mata da sauransu mata da uwa da kanwa su aka haɗa nan aka yi ta'abiri da nisa don wannan lokacin ja'afar matar shi kwa ɗaya ce to me ake nufi da nisa shine matar shi ya'ya da kanwar e, uwa da ire-iren waɗannan mata haka sai suka taru wa zakara hunna mutumin ya faɗa wa manzon Allah irin kukan da suke gasu can sun taru suna ta kuka fa amarahu an hunna. sai manzan Allah ya ce je ka ka hana su ka ce su daina kuka fa zahaba sai wannan mutum ya tafi thumma atahu saniyata lam yuti'nahu sai ya dawo karo na biyu ya ce a ai na je na hana su ba su hanu ba faƙala sai manzan Allah ya ce in hahunna tafi ka je ka hana su fa'atahu as-salisa sai ya dawo karo na uku kala sai ya ce wallahi galabna ya rasulallah ya manzon Allah wallahi matan nan sun fi karfin mu eh galabna na ya rasulullah ya manzon Allah matan nan sun fi karfin mu sun rinjaye mu mun yi mun yi su shiru sun ki fa za'amat annahu qala amratu sai ta ce Aisha ta riya cewa to amma riyawa anan tunda ya zo da anna a gaba sai ka tabbatar da cewa qala fa za'amat annahu qala sai Aisha ta ce fahsu fi ko cewa annabi ya ce aisha ta ce annabi ya ce fahsu fi afwahin na turab to tun da ka je na ɗaya ka hana su sun ƙi eh, ka je na biyu ka hana su sun ƙi ka je na uku ka hana su sun ƙi fahsu fi afwahihin na turab to je kaka zuba ƙasa a bakinsu je kaka ka watsa musu ƙasa a baki faƙultu aisha ta ce sai na ce da mutumin argamallahu anfaka Allah ya goga hancinka a ƙasa kai wannan mutum lam fa'al ma amaraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka kasa aikata abin da manzan Allah ya ce ka yi ولم تترك turuk, الله sallallahu الله wa وسلم min al’ana kuma baka bar manzan Allah daga wahala da kake wahalar da shi ba ka zo ka ce mata na kuka an ce tafi ka hana su ka dawo ka ce sun ƙi. an ce koma ka sake dawa ka ce ba su hannu ba an sake cewa koma ka sake dawowa ka ce an ce tafi ka zuba musu ƙasa shine da ya fito daga ma'ana yanzu zai tafi zuba ƙasa ko yaya sai aisha ta ce tur da kai allah goga hancinka a ƙasa kai ka kasa yin abin da aka ce kai kuma ka ƙi barin shi ya huta da ka je ka hana su suka ƙi ka dawo ka faɗa aka ce tafi ka hana su suka ki daga nan da sai kai tafiyar ka abin ya fi ƙarfin ka kenan amma sai ka sake dawowa ko kun fahimta na'am balarabe a ɗabi'a shi dama har yanzu larabawa ba sa zagi irin na bahaushe a ce ɗan kaza kaza larabawa ba sa irin wannan sai dai gaya maka baƙar magana ko ya ɓace ka jadda Allahu an faka Allah ya gutsura hancinka argama Allahu an faka Allah ya goga hancinka a ƙasa haka zagin larabawa galibi haka ne ko yanzu sai dai dube ka ya ce maka ya kal ya kai kare ba su iya zagi zagi sai bahaushe jama'a eh, zagi sai bahaushe eh, zagi sai bahaushe duk wata kutu zai zai haɗo ya kutuntuma ya haɗa maka ita ina fata an gane amma asali balarabe sai dai ya ɓace ka ko ya kwatanta ka da wata dabba ko ya maka muguwa addu'a ina fahimtar yarabawa ma haka suke sai dai ai maka a ce Allah ya sa ka kama da gobara Allah ya sa ka yi hadarin mota ko wani abu amma dai ba dai a kutuntumo wannan sai bahaushe akwai mujalladi mujalladi ka Allah ya kiyaye to قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم الأحول an anas radiyallahu anhu qala anas Allah ya ƙara mishi yarda yace qanata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shaharan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi kunuti wata guda hina qutilal qurra a lokacin da aka kashe mishi alarammomi fama ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hazina huznan anas ya ce tun da nake ban taɓa ganin manzon Allah ya shiga damuwa ba ƙattu ko so ɗaya a shadda minhu fiye da wannan damuwar Allahu akbar wannan hadisin jama'a tare da cewa Bukhari ya taɓa ruwaito mana shi a baya kuma zai ci gaba da ruwaito mana shi a nan ya ruwaito shi da takaitaccen lafazi abin da ya faru wasu kafirai ne wato da suka zauna suka yi nazarin manzan Allah ya tara zakakuran matasa sun haddace alkur'ani sun fahimci ilimi sai suka fahimci to ko sun kashe manzan Allah sallallahu alaihi sallama ai waɗannan da ya bari sun isa ba su kama da addinin musulunci ba sai suka ce abinda da za su yi su haɗo wasu manyan mutane su zo su ce sun musulunta kuma suna so za su tafi da ainihin malamai annabi ya ba su malamai za su je za su musuluntar da nahiyar ƙasashensu gaba ɗaya wannan yankin yanzu kamar ka ce shine ainihin kudancin saudiya suka yi wadar manzan Allah sallallahu alaihi sallama manzan Allah ya ɗibi alarammomi matasa mutum saba'in kai ka duba a farkon musulunci samun mahaddata ƙur'ani saba'in kusan galibin alarammomin an tafi da su kenan da suka je suna cikin tafiya kawai sai suka ce musu to yanzu fa taku ta ƙare alaramomin nan suka ce kamar yaya suka ce musu ai mu dama ba musulunta muka yi ba dama mun yi muku haka ne talala a ba mu irin ku mu zo mu kashe saboda mu datse addinin sai alaramomin nan suka kwasa a guje sai suka hau wani tudu sai kafiran nan suka ce musu abin da za ku yi shine ku rinka sakkowa ɗaiɗe da ɗaiɗe mai muku yanka na lumana duk wanda ya ƙi sakkowa ya sake sai mun jefa igiya mun zaro shi to za mu yi mai kisa na wulaƙanci to haka suka rinka sakowa ana kwantar da su ana yanka su don kisan ya musu sauƙi to sai su habab. sai khababu ya ce a ya ce mutuwa mutuwa duk ɗaya ce ya ce ni ba zan sauko a yi min yankan rago ba to shi ne suka jefa igiya sai suka zaro shi to da suka zaro shi sai suka ce to shi za su yi mai kisa na musamman ne suka je aka aje shi a tsakiyar anguwa da aka aje shi sai mutanen wani gida suka ce ab ai wannan shi ne ya kashe babanmu lokacin da aka je yaki don haka a ba mu shi mu mutan gida kaza za mu yi mai kisa na musamman sai aka ɗauke shi aka ba su suka je suka ɗaure shi a ƙofar gidansu wannan ya fito ya gaura mai mari wannan ya fito ya tofa mai yawu suka yi ta mushi wulaƙanci sai suka sa rana wadda za su yanka shi da suka sa ranar da za su kashe shi sai suka zo suka ce mishi to yau fa za a kashe ka don haka in za ka yi istihdadi wato in za ka yi askin hammata da mara shi kenan sai suka ba shi reza sai zo yana aske gashin hamata shi da eh, reza sai wata mata da ɗan yaranta sai ta fuska yaron ta ruga a guje sai ce ki kwantar da hankalinki kina ga zan jimma yaron ki ne shikenan da ya gama sai suka ce to za su fita da shi wajen harami wato za a fita da shi arafa arafa ba harami ba ce za a fita da shi bayan garin makka da suka je sai ce to yana son su yi mishi arziki su ba shi dama ya raka'a biyu yi wannan sallar nafila raka'a biyu ya ce wallahi ba don ku ce ina da tsoron mutuwa ba da sai ce ku taimake ni in ƙara yin raka'a biyu saboda na ji daɗi na ji sanyi na ji kwanciyar hankali sai ce to amma babu laifi bismillah shikenan sai suka ɗauke shi suka ɗaure hannayen shi ta baya suka bar shi daga shi sai gyauto a jikin shi sai zani tsirara kowa ya rike reza a jikin shi sai su ainihin samu reza sai su sharba mai a jika haka sai su ce me kake ji inda mai gidanka ake wa haka manzon Allah Muhammad sai ya ce Allah ya tsare shi a yanzu da nake bana so in ji kaya ta soke shi ina wannan halin ban so in ji kaya ta soke shi yana cikin wannan hali ne ya rera wata shahararriyar waka yake cewa walastu ubali hina uqtalu مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي yace wallahi ban damu ba za a kashe ni dai ina musulmi in faɗi da dama ɓangaren jikina na hagu ne hannuna ne zai fara faɗuwa ma damar dai ina musulmi na san a hannun Allah zan faɗi za mu zo imam bukhari zai ruwaito mana wannan hadisi to waɗannan irin bayan Allah ku kiyaye da aka kashe mana su tun a zamanin farko na addinin musulunci yana daga cikin tarihin makircin farko da aka yi wa addinin musulunci wannan makircin jama'a kurkusa ɗinnan shine aka yi mana shi 1980 kiristocin najeriya kan suka haɗa kai da kiristocin ƙasar kamaru su paul aka ɗauko mutum kirista amma masani makarancin alkur'ani reverend father aka zo aka aje shi a ƙasar musulmi ya kawo rikici a cikin musulmi strategically sai aka dubi ina ne tarin makarantar alkur'ani aka fara daga bulunkutu ta maiduguri aka kashe makaranta alkur'ani masu ɗimbin yawa aka dawo kano aka dawo gongola aka dawo gombe da bauchi akai ta kisan bayan Allah wannan mutumin shine wanda aka fi sani da Muhammadu Marwa mai tatsini mai tatsini ba musulmi bane ko kaɗan jama'a kirista ne reverend father ne mutumin ƙasar cameroon makirci ne 2004 ɗan uwan shi wanda suka fito ciki ɗaya ya zo yola ya musulunta a masallacin dubeli masallacin malam balalau shugaban izala na yanzu ya zo ya musulunta da ya musulunta a nan kofar masallacin muka zaunar da shi nan yake ba mu wannan tarihi ya ce su kiristoci ne ko kaɗan ya ce muhammadu marwa mai tatsi ne ba musulmi ba ne ya ce kirista ne ya ce kuma shi ma wannan makircin aka turo shi ya zo ya yi amma ya yi iya makircin ne ya gaji ya ga cewa ba abin da yawa addinin musulunci shi ne ya shawarar zai musulunta amma yana tabbatar mana da cewa kowane lokaci za mu iya tsinta gawar shi kuma za mu iya zuwa ba za mu same shi ba ya ce in haka ta faru kawai ku yi mana addu'a ma'ana yana nufin za su zo za su iya kashe shi za su iya zuwa su sace shi wallahu ta'ala a'lam har zuwa bayan shekara biyu daga wannan lokaci da na baro da 2006 dai ba abin da ya same shi to abinda da nake so in nuna mana anan shine wannan makircin har yanzu fa ba za a haƙura ba makirci game da tayar da fitina wadda za ta girbe al'ummar musulmi za su ci gaba dai saboda Allah ya riga ya faɗi a Qur'ani Allah ku baya ƙarya balle ya kuskure wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u za su yaƙe ku da takobin su za su yaƙe ku da takobin ku su yaƙe ku da takobinsu su kuma yaƙe ku da takobinku ma'ana ku zo kuna yaƙar junanku kuna kashe junanku buƙatar su ta biya me yasa malamin farko da aka fara kashewa a Najeriya shine masanin alkur'ani mahaddacin shi Ja'far Mahmud Adam baka fahimci wannan sharrin ba baka fahimci wannan makircin ba ina duk yan takife waɗanda yake kai da kankan an ce kai fatawa zaka ce jinin su ya halatta me yasa ba a kashe su ba baka fahimci wannan ba kai baka gane wannan ba to waɗannan irin makircin jama'a suna nan ba za su gushe ba za su ci gaba dai abin da kawai Allah yake ce mana wa in tattaku wa tusbiru wa tasbiru la yadurrukum kaiduhum shay'a za su yi muku makirci amma in kuka yi haƙuri kuka ci gaba da bin Allah shine makircin da suka ƙulla ɗin ba zai cutar da ku ba duk makircin da suka ƙulla 1980 a north east ya gangaro har north west ya zo kano aka ta kashe bayan Allah alarrammomi makaranta alkur'ani aka ta tsafi da jininsu ya hana yau shekara talatin ɗan Najeriya ya je gasar alkur'ani a cikin garin Makka ya ciyo kofin gasar bai hana ba kaga la yadurrukum kaiduhum shay'a za su yi makircin amma ba zai cutar ba kisan malam ja'far ya hana a ci gaba da samun mahaddata alqur'ani bai hana ba kisan shi ya zama asara ce gare shi a'a daraja ce kaga za su yi makircin amma tasiri ne ba zai ba saboda haka kusan wannan ya ku musulmi kusan wannan ya ku musulmi a daidai lokacin da suka yi makircin da suka yi da ike ya huce makircin akan malaman musulmi ne da musulmi kun ji kiristocin ƙasar nan sun yi shiru kun ji gwamnatin ƙasar nan ta yi shiru yanzu da makircinsu ya fara dawowa kansu kun ji ko ina magana suke ina fatan kun fahimta makircinsu ne suka kulla ne sai ya fara dawowa kansu yanzu ko ina magana suke amma a wancan lokacin da ya zama musulmin yake ci malaman yake ci tun daga gwamnatoci har dukkanin kiristocin ba wanda yake fitowa yake magana sun ja bakinsu sun yi shiru a yanzu ne suke neman taimakon ku malaman musulunci ku zo ku tona musu asirin suwa na za su yi kaza suwa na za su yi kaza ku taimake su suna neman haɗin kanku don me don yanzu abin ya shafe su amma saboda munafunci da zindiƙanci hukumar najeriya da hukumar jihar kano ba su kafa kwamiti ko ad hoc kwamiti ko kwamiti na jekanayika ko kwamiti na yaudara ba a kashe ba a kafa akan gano jinin malam ja'afar ba ko kwamitin ba su kafa ba sai suka yaudari al'umma ka je duk jihar kano ka ce a fito maka da wani fayil ko da tallan takarda kwaya biyu wanda aka taɓa bincike akan kisan wannan bawan allah amma a yanzu fa kowace jiha wai an ce musu su je su nemi malamai su taro da su saboda malamai su taimake su su tona musu asirin kaza su yi musu kaza su yi musu kaza su yi musu kaza duk wanda ya bada labari za a bashi dubu kaza za a bashi dubu kaza ga wani ma ya bada labari an bashi dubu ɗari biyar a maiduguri an yi kaza an yi kaza saboda yanzu makircin ya dawo yana cin su ina fatan kun gane Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu shi ko malam Ja'far Allah ya gafarta mishi da sauran bayan Allah na gari dan haka jama'ar musulmi kun ji makirci ne gashi nan suka kulla to lokacin Anas ya ce da aka kashe waɗannan momi guda saba'in manzon Allah ya shiga cikin damuwa damuwar da ta yi tsanani har ana gani a fuskar shi kuma ba a taba ganin ya shiga damuwa irin wannan ba da wannan hadisai ne ko waɗannan hadisai bukhari ke ce maka idan wata musiba ta same ka ko wani bala'i ya same ka dan an ga damuwa ko ɓacin rai a fuskar ka babu laifi amma abin da ba a yadda ba shine karka ihu karka birgima karka yaga riga karka tima karka faɗi karka ɗibi ƙasa kana zubawa a jika sai ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai ta addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare babu man lam yuzhir huznahu inda musiba babin da ke bayani akan wanda kuma bai bayyana bacin ran shi ko damuwar shi a wurin musiba ba fa shi ma kuma ba laifi kaji yadda Bukhari yake daidaita al'amarin idan ya zama zuciyarka ta kasa jurewa har an gani a fuska ka ba laifi in ya zama kuma kana da dauriya a ɗabi'arka don wannan abin ku kiyaye ba yana koma zuwa ga imani ba ne yana koma zuwa ga ɗabi'a ce dauriya da haɗiye ɓacin rai da baƙin ciki ba yana koma zuwa ga imani ba ne yana koma zuwa ga ɗabi'a ne da yana koma zuwa ga imani ne to ba zai bayyana daga annabi ba don imanin annabi ya kai ya iya taushe duk wata musiba ba za ta bayyana ba amma da yake yana komawa zuwa ga ɗabi'a ne sai ta bayyana ga annabi za ka ji wata mace ce da aka yi mata rasuwa ita kuma sai ta iya daurewa saboda Allah ya bata wannan ɗabi'ar ta dauriya sai ba a iya ganewa ba har mijinta bai iya ganewa ba to wannan abin yana koma zuwa ga ɗabi'a ne dan karka ga an yi rasuwa ko musiba ta samu wani yi jungum cikin damuwa ka ce yana da raunin imani a'a kar kuma ka ga wane shi kuma ba shi cikin damuwa ka ce shi kuma wannan ba shi da tausayi ba haka ba ne muna da wani matashi mai raha a muciya raha yana da ɗabi'a ta raha da da fara'a ba wanda zai ce maka ya taɓa ganin ɓacin rai. ran nan kawai sai ya shigo mana muna shago sai ya kyalkyale da dariya bayan an gaisa ya ce wallahi ogani ya sa kai muka ce ya ce wallahi babana sai ya bushe da dariya ce kai uban naka ya mutu ka zo ka ce wallahi da fara'a ya shigo wai oga ne ya sa kai na ce wani oga ya ce wallahi baban shi ne wai mutu na ce yaushe ya ce yanzu yanzu aka yi mai waya yanzu zai shiga mota ne ya <laughs> Allah ya kyauta ba a ce ka yi fara'a ba ba a ce ka yi munna ba don ba alheri ba ne ya faru amma cewa kai ka daure kada bakin cikin ya bayyana to rashin bayyana bakin ciki kuma baya nuna sai ka yi farin ciki saboda ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ya ba da labarin wani sufi wanda saboda wai nuna yarda da ƙaddara Allah sufin da ɗan shi ya rasu sai ta kyalkyala dariya Shi ne sai wai masu ta'aliki sai suka ce kaga wannan mutum saboda yarda da ƙaddara Allah da ɗan shi ya rasu ma sai ta dariya sai ibn al-qayyim ya ce amma shiryar manzon Allah ita tafi domin manzon Allah da ɗan shi ya rasu ya nuna damuwa to na manzon Allah ya yi fi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wa qala muhammad ibn ka'ab al-qurazi wani babban malami mai suna muhammad ibn ka'ab al yake cewa aljaza'u abinda ake nufi da aljaza gajan dangana rashin haƙuri abinda ake nufi da shi alƙaulus sayye faɗin munanan maganganu wazzannu sayye da kuma mummunan zato ka rinka zaton cewa tun da wane ya mutu to yanzu kai ba za ka ƙarasa makaranta ba shi kenan yanzu kai ka shiga uku ba za ka samu jali ba alkawari da ya zai sai maka mota ba za ka samu ba yashi da zai baka shi kenan yanzu ta fi ƙarfinka to mummunan zato kenan to maganganu kuma ka rinka faɗin cewa ka shiga uku ka lalace yanzu kai shi kenan komai ya kwaɓe maka waɗannan kalmomin da wannan irin mummunan zaton Shi ne wannan malami ya ce shi ake kira rashin dangana shi ake kira aljaza gajan dangana wato ka gaza dangana ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wa Yakubu yaqubu alaihi salamu annabi yaqub amincin Allah ya tabbata gare shi yace innama ashku basi wa huzni ila Allah ai ni ina kai kukan bakin ciki na da damuwa ta ce ga Allah ma'ana ba ku nake wa bakin cikin ba ina ba ku nake nunawa ba ina wa Allah ne ga Allah nake yi aya ta 86 cikin suratu yusuf ina fata an gane yanzu kaga wannan duk imam bukhari fa yana hujja ne akan man lam yuzhir huznahu yana ce maka annabi yaquba ma bai bayyana bakin cikin shi ba kenan domin yana cewa ga Allah yake bayyana ba ba gare ku ba قال حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه إسحاق دن عبد الله دن أبي طلحة جيك الرميصاء كينا wannan bawan Allah ya ce annahu sami'a Anas ibn Malik ya ji Anas dan Malik Anas dan Malik kuma a matsayin ainihin wato kamar uba ike gare shi kenan ko E, abdullahi shi ne ainihin wato a matsayin ɗan uwan anas kenan ko e, wan baban shi saboda haka baffan shi kenan ko to ya ce ya ji shi ya radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda ya kulo yana cewa ishtakabnun li abi talha wani ɗa na abu talha ya yi rashin lafiya qala famata wa abu talha kharijun sai ya rasu shi ɗan a halin abu talha ya fita daga gida falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mata ita matar Abu Talha Rumaisa ummu Sulaimin da ta ga wannan ɗa ya rasu hayya'at shay'an sai ta ɗan kintsa mishi wani abu ta gyara shi wani hat fi janibil bait sai ta kawar da shi ta koma da shi wani gefe na gida ta mai wanka ta mai likafani sai ta gyara shi sai ta ɓoye shi a gefe falamma ja a abu talha da abu talha ya zo kala sai ya ce da ita kaifal gulam yaya yaron da jiki kalat sai ta ce qad hada'at nafsuhu ai ran shi ya kwanta wa arju an yakuna qad istaraha ina fatan ma ya zama ya huta kaga kalmomi ne take yi a dunkule abin da yake fahimta daban da abin da take nufi wa zanna abu talha annaha sadiqa abu talha a nashi zaton yana zaton gaskiya take gaya mai na'am a nashi zaton ba gaskiya take gaya mai ba ma'ana biyu ai ina fatan wane ya huta ran shi ya kwanta ita abin da take nufi ya rasu shi kuma abin da yake fahimta yaro ya warke gashi can ma har yana shakatawa saboda haka sai hankalin shi ya kwanta qala anas ya ce fabata sai ya kwanta falamma asbaha tasal yayin da gari ya waye sai ya wanka a cikin wannan daren aka ce ta yi wanka ta yi ado ta shafa turare wanda ke jan hankalin shi ya kusance ta ya sadu da ita sai da ya wankan janaba falamma arada an ya a'lamat wa annahu qad mata da ya yunkura zai fita sai ta ba shi labarin cewa ɗan ya rasu amma matar da ike ƙwararriya ce nan ana ruwaito hadisin da ma'ana ne ta yi kalmomi ne na iyawa na gogewa sai ta ce abu talha mai gida ina da tambaya idan da a ce wasu mutane sun ara mana kayan aiki ran da suka nema ba za mu mayan musu ba ice ƙwarai da gaske za mu mayan musu sai ta ce to ka yi haƙuri ka ga ɗanka shi ma aro ne to me shi ya karba to a yanzu ne saƙon ya shiga gare shi sai ya faɗa irin na maza sannan sai ya tashi ya fita amma abin da ake so a nuna maka wannan matar ɗanta ya rasu fa yana wani gefe na gida ko na ɗaki amma ta iya wanka ta ado ta shafa turare har ta saki jiki miji ya sadu da ita bai gane ɓacin rai tattare da ita ba to wannan abin da ta ya halatta ko bai halatta ba shine bukhari ke so ya ce maka ya halatta wato ba lallai ba ne sai ka nuna damuwa amma ina son ku gane akwai bambanci tsakanin rashin nuna damuwa da fara'a fa so abin da ake cewa ba cewa kai kai fara'a ba amma kar ka nuna damuwa to in kai haka babu laifi saboda haka bayan ya fita fasalla ma annabi sallallahu ya je sallah asuba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كان منهما sannan sai faɗa wa annabi abin da ya faru tsakanin su cewa ga ɗan damuwa ya shiga ga abin da ta yi irin nasu na mata amma dai har ya sadu da ita faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce la'allallaha an yubarika lakuma fi lailatikuma mai yiwuwa Allah ya sa muku albarka a cikin wannan daren naku ya zama a samu ɗa qala sufyan sufyan ibn uyayna wanda yake ruwaito hadisin can gashi can an ji shi a isnadin yace fa qala rajulun min al ansar wani mutum daga cikin ansarawa ya yace fara'aitu lahuma sai na ga waɗannan mutane guda biyu da abu talha da ummu sulaimin tis'ata auladin sun samu ‘ya'ya tara kulluhum qad qara'a alquran dukkan ƴaƴan nan kowane ɗaya cikin taran ya haddace alqur'ani jama'a kun ji lokacin da qur'ani yake da daraja a zukatan musulmi da shi ake gane darajar mai daraja sai a ce ina da ƴaƴa sun haddace qur'ani irin yanzu yadda 'yan zamani sai ce ina da 'ya'ya tara duk suna da digiri amma fa ko ba su da aikin yi digirin eh kaga kaga bata lokaci ke an fahimta jama'a dole ne a yi ƙoƙarin dawowa da musulmi daraja alƙur'ani a cikin zukatansu a karantar da su alƙur'ani a fassara musu su yi aiki da shi a tarbiyyance su su mutunta alƙur'ani shine raddul azhani din ila ma'anil qur'an lallai ne musulmi su ji a jikinsu ƙur'ani shine littafi shine abin shirya shine yake iya jurewa duk wata gwagwarmaya ta zamani jama'a mun fahimci wannan da kyau kun ga wannan shine duk wani musulmi ya kamata ya zama ma'auni fa ma'ana da gwargwadon kusancinka da iyawarka da ƙur'ani shine fa darajarka amma ku dubi a hankali bature sai da ya kakkabar da daraja alkur'ani a zukatan mutane kaf ya saka musu daraja karatun boko musulmi ne yanzu amma za ka ga ana karantar mata da 'ya'ya wai ya doki yaranta sai ta ce akan kana karantar da shi wannan ta kwace ƙur'ani hannun malami a nan Habuja aka yi abin fa karantar da shi wannan kai kanka da ka iya me ka zama balle shi da kake karantarwa a kan shi kake abin nan kuma wannan musulma ce kuma sunanta hadiza me yasa saboda an wulakantar da alkur'ani aikin hajji za a je malamai ne za a ɗauke su a basu kujera ta aikin hajji malamai ne makarantar alkur'ani don su karantar da alhazai aikin hajji kaga aiki aka ɗauke su fa amma sai ka ga ɗan walfaya ya fi su daraja sai ka ji ana zagin shi ana cewa ba biya maka aka yi ba amma shi ma ɗan walfaya biya mishi aka yi shi ma amirul hajji biya mai aka yi shi ma gwamna biya mai akai shi ma sarkin musulmi biya mai akai kowa biya mai akai kuma dukkan su ba su da amfani kaf shi wannan malamin shi ne yake da amfani amma shi ake wa gori saboda meye laifin shi shi ya iya ƙur'ani ku dubi yadda aka wulaƙanta addini jama'a yanzu duk wani ɗan boko da zai mana rashin kunya zai mana rashin kunya ne ba dan ya fi mu boko ba a wai dalilin shine mun iya qur'ani tunda mun iya qur'ani ko na'ura ce ta zo wai sai ka ga yana mota ce na je zan siya jama'a mota ce na je zan siya ba ta da mabudi da da da remote ne a gabanta da shi ake tafin da shi ake kaza wai amma maka lahu wannan ai bata dace da kai ba sai nace mishi me yasa ai to bata da mabudi kaga kaza kaza sai nace ina da digiri akan technology ina ce mai ina da digiri akan technology amma yana cewa gaskiya maka lahu ka ta rikice maka kuna fahimta jama'a laifin shi ne tun da ni aka maka lahu ne za ta rikice amma shi fa ko sakandare bai yi ba dan samba ne kawai shine dan mai sai da mota ne kawai ko ba haka kuke ce musu ba amma shi ba za ta rikice mishi ba amma ni tunda akar maka lahu ne za ta rikice amma fa ina ce mishi ina da digiri akan technology ka bar dama irin ta nake nema amma yana a'a duk wannan ina son ku fahimci irin yadda aka wulakanta addini da ka san addini to ka zama ba gidaje idan aka je wurin taro an ganka ka san addini in ka miƙe kai jawabi jawabin da ake so ka yi sai a yi ta mamaki ya aka yi wannan ba gidajen ya san haka wallahi tallahi duk wannan makircin ya faru ne a hankali bature ya ta kawar da ƙur'ani daga zukatan mutane shi yasa Allah ya sa kun ji shirin BBC da shirin VOA da suka yi akan kaddamar da makarantar almajirai da aka yi aka sanya wasu alarammomi daga Sokoto aka sanya wasu daga Kano suka ce su ba su wannan shiri da gwamnatin wannan lokaci ta zo da shi a gina makaranta a ce almajirai kaza kaza ba amma abin da suke tsoro kada daga baya a zo a canza manufar su ce ba su yadda ba kuma a yaƙe su ni kaina ban goyi bayan duk wani alaramma a ce wai za a ɗauki almajiran shi a kai su wata makarantar almajirai ba ni kaina ban goyi baya ba makirci ne kuma sharri ne yana daga cikin kuskuren da su masu mulkin suke in suka tashi sai sun yi abu wai sai su ce malamai ku zo ku wayar da kan mutane madadin tun farko su ce malamai ku tsara mana me kuke ga ya kamata mu yi game da kaza misali jama'a ni nan da ka ganni tun ina goya ake zuwa da ni makaranta allo har na kai ina zuwa da kaina har ne karatun allo har aka ci wake da shinkafa na da zakara har aka ci ragona ma'ana na sauka kenan in aka nemi shawara ta ya ya kamata waɗannan almajirai a yi da su ko waɗannan alrammomi ba zan ce a gina musu makaranta ba na san ba za ta yiwu ba don bari ku ji ma damar ana son dai karatun allo a yadda yake ko to magana a ce a haɗa shi da karatun firamare karya ne ba zai yiwu ba ku yi makin wannan kaset ɗin na ɗari biyu da arba'in da takwas za a ce albani ya faɗi ba zai yiwu ba in dai har makaranta allo ce a je a samu alaramma yana zaune a gidan zauren alhaji wani eh sai a sai mishi gida nashi na kanshi ya tafi ƙauye je ɗibo matan shi da 'ya'yan shi ya dawo ya natsu gwamnati ta rinka kawo mishi abinci duk wata a buɗe account a rinka turo mishi kuɗi duk wata yana ciyar da waɗannan yaran yana karantar da su karatun allo zalla ba sa yawo ko ina to in ya so sai a samu wani malami sai a attaching a haɗa shi da wannan malami ya rinka zuwa a nan ya wa yaran abcd da 123 iya abin da suke bukata kenan amma waɗannan ba sa bukatar sai sun zama sun iya economics sun iya geography don wannan abin da suke koyo takhassus ne profession ne bai buƙatar dole in ka iya ƙur'ani dole sai kana da digiri ko kana da diploma dole ta turanci babu alaƙa to su abin da suke gani dole kowane almajiri sai ya yi wannan karatu na boko to wannan karatun bokon kuma ma damar aka sa shi tuni zai kawar da karatun Allah kuma shine makasudinsu shine abin da alarramomin nan suke nufi cewa kada a kawo musu wani abu wanda daga baya za su ce ba su yadda ba kuma a zo za a yaƙe su daga Kano aka ɗauko wannan alaramma sannan aka zo aka ɗauko wani daga Sokoto ya ce wannan kam dama wani makirci ne wanda ba mu yarda da shi ba amma duk da haka sun kafe sai sun yi saboda me manufa ce daga cikin manufofin waɗannan makarantun allon ake son a gabayansu makarantun allo a ƙasar hausa ku kiyaye ni ina da bincike na musamman a kai kuma ka je ka karanta sakafatun lugal Arabiya ta Doktor Ali Abubakar Surkin Tafawa Balewa ya kawo cikakken tarihin makaranta allo ita makaranta allo ba ta da alaka da bara bara wani abu ne da ya shigo ta daga baya to abin da muke cewa gwamnatin tarayyar Najeriya a ƙarƙashin Mr. Goodluck tana faɗa da karatun allo ne ko tana faɗa da bara dole a bambance mana idan tana faɗa da karatun allo ne to kada malamin allon da ya yarda da ita idan kuwa tana faɗa da bara ne to bara dama ba ta da alaƙa da makarantar allo na zauna a ƙasar adamawa a cikin yola kaf na yi bincike cikin makarantunsu na allo babu makaranta allo ƙwaya ɗaya a yola ba a jimeta ba a yola kamar nan cikin zaria babu almajiri ƙwaya ɗaya da yake yawon bara me yasa sai na bi ne interview malaman idan ka kawo ɗanka almajiri daga gire ko daga fufure ko daga wata ƙaramar hukuma sai malami ya ce to abin da za a yi buhu nawa ka zo da shi sai ka ce modibba na zo da buhu uku buhu biyu na masara buhu ɗaya na shinkafa sannan ga wani timbi rabin buhu shi kuma na wake sannan ga dubu ashirin sannan bayan wata uku sai kuma ka zo ka ɗinko modibbo da matan shi da 'ya'yan shi da kuma kuɗi da awaki da kaji saboda ɗan kananan don haka duk cikin yola babu almajiri ko ƙwaya ɗaya shi kuma malamin yadda zai yi sai ya samu gida kusa da gidan shi sai ya kama haya in yana da hali sai ya gina waɗannan yaran sai ya ɗauki mai dafa abinci sai ta rinka dafa musu ba bodin kenan ba don haka ba sa bara in ka ga almajiri a jimeta ne amma a cikin yola ba za ka ga almajiri ba sai dai in haura waye me yasa saboda wannan tsarin suke bi ashe kenan kun ga in kun fahimci wannan da kyau to za ku gaskata wani tarihi wanda ni kuma ne bincike asali shanakifa wato mutanen mauritania su ne suka fara alaƙanta bara da karatun allo na yi wannan binciken haka ɗin ta faru ne kusan shekara ɗari da hamsin da ta gabata wato bayan su ɗan fodiyo ku kiyaye abin da ya faru a ƙasar hausa da can almajirai ba sa bara to amma sai shanakita suna shigowa shanakita mukan ce musu buzaye mukan ce musu duk dai sunayen da muke faɗa musu mutanen mauritania ne idan suka zo sai a samu zaure sai a bashi idan aka samu zaure aka bashi yana karantar da yaran anguwa ku kiyaye mutanen anguwa su suke da 'ya'ya to idan shekara ta ya ga cewa yanzu yana da masauki to in ya tashi dawowa sai ya ɗibo wasu yara daga wasu garuruka na kan hanya sai ya iso da su guda bakwai ne guda takwas sai zama yaran anguwa da yake karantarwa su a gidajen suke cin abinci waɗannan da ya zo da su guda bakwai fa su ba su da gida to sai ya fara ba su kwano suna shiga suna yo bara kun ji asalin tarihin yadda bara ta almajirai ta shigo asalin malaman ƙasa hausa ba ta hanyar su ba ne ma abin yanzu ta hanyar shanaki ne wannan shine sakamakon bincikenmu da muka yi a ƙarƙashin haka idan ana son a hana karatun allo ne to wannan an ƙulla faɗa da addinin musulunci ne idan ko ana son a hana bara ne to musulunci dama ya hana bara to amma tun da ta faru ta zama al'ada saboda talauci da rashin tsari to ga shawarar mu akan yadda za a gusar da barar shine a gina wa malami gida a bashi ya zauna ya ci gaba da karantar da waɗannan ɗaliban waɗannan ɗaliban da malamin yake karantarwa ku je ku gaya wa good luck cewa ba su da bambanci yadda ake ganin su a ƙasar hausa da waɗancan yara da ake sanyawa a turkish international school da waɗancan yara da ake ɗibansu ana kai su suna firamare a switzerland yadda a ƙasar inyamurai inyamuri ya samu kuɗi ya ɗibi 'ya'yan shi ya kai su ƙasar switzerland suna firamare ake ganin 'ya'yan shi suna darasi suna karatu nan gaba za su zama manyan mutane yadda za ka samu ɗan boko a kaduna ko sokoto ko kano ya ɗibi 'ya'yan shi ya sanya a turkish international school haka waɗannan 'ya'yan da suke karatun ƙur'ani haka ake kallon su da daraja a ƙasar hausa amma me ya lalata daraja ita ce wannan barar so da haka idan mr goodluck zai shigo cikin harkar zai shigo ne ta hanyar taimakawa a daina bara ɗin amma cewa wai an yi musu azuzuwa za a rinka musu mathematics ko arithmetic da english da social studies da primary science da health science da physical education da wane ne amma kuma wai ƙur'ani kuma za a rinka yi musu to wannan abin ba mu gane interpretation ɗin shi ba domin shi alƙur'anin ɗin yana buƙatar lokaci-lokaci cikakke fiye da lokacin da ɗan firamare yake buƙata so da haka musulmi ku gane wannan duk yana daga cikin makirci kuma da yake ajanda ce ta ƙasashen waje sun fitar mata da kuɗi masu yawa suna nan suna ta gine-gine za su ci kuɗi masu yawa kuma za su yi ƙoƙarin haifar da fitina to me zai faru makarantun da suka ƙi yarda da haka kun san me zai faru za a ce za a rufe su da ƙarfin tsiya to ka gaya mini an nemi a yaƙi mutanen arewacin ƙasar kenan domin yanzu nan dama da masallacin na makaranta allo ce ko barin gaya muku a kowace ƙaramar hukuma fa ba za su iya yin ƙwaya biyar ba yanzu a nan tudun wada makarantun allo guda nawa ne to idan suka zo suka same ku da makarantun allo guda ɗari sai suka gina muku ƙwaya biyar ƙwaya biyar cikin alarammomi suka karɓa sauran guda casa'in da biyar sai a ce to sun saba wa tsarin gwamnati sai a ce they are illegal sai a ce su ne suke fitar da 'yan ta'adda sai a ce musu boko boys su ne 'yan boko haram shikenan sai a yaƙe su satub lakal ayyamu ma kunta jahilan sannan a ina suka yi wannan taron waɗanne malamai suka kira a ƙasar hausa suka nemi shawara da su a ina suka zartar da wannan tsari an yi debate akan wannan an tattauna an gano menene an shiga an fita waɗannan suna daga cikin matsalolinsu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye saboda haka lallai ne jama'a a dawo da alkur'ani darajar shi a cikin zukatan mutane yadda za a rinka kwatancen cewa ɗana ya haddace ƙur'ani matata ta haddace ƙur'ani ‘yata ta haddace alkur'ani na ga wata yarinya ta haddace ƙur'ani ina so in aure ta na ga wani yaro ya haddace alkur'ani zan ba shi ‘yata malam kawo yaron nan da ya haddace alkur'ani in buɗe mishi shago kamar yadda yanzu ake cewa na samu labarin ɗanka ya gama digiri ko to nima ma ‘yata ta gama zan haɗa su aure na samu labarin ƙaninka na da digiri ko to zan buɗe mai shago ba haka ake ba a yanzu to ƙur'ani shi ne yake da wannan matsayin na malam eh eh na'am Eh. eh to amma shi kuma Imam al-Bukhari ya kawo a karkashin babin da ke bayyana mallam yuzhir huzunahu sai yake sanya nuna cewa to ai shi annabi Yaqub yana nuna cewa bakin cikin ba su yake nunawa ba Allah yake nunawa don haka in su sun fahimci zuwa gare su ne to shi ya ce ba gare ku bane kenan gare ku ni ban nuna muku komai ba ba da ku nake ta bayyana a fuskar shi amma kuma ya bayyana cewa ba su yake nufin ya bayyanawa ba shine wajihul istidlal na bukhari ba za ka fahimci haka ba sai ka san ɗabi'a bukhari shi baya kafa hujja kai tsaye yana kafa hujja ne da abin a kai kai ce amma a zahiri ayat tana bayyana bakin ciki da damuwa ya bayyana a fuskar yaqub ne amma kuma yaqub ya ce shi ba su yake wa ba Allah yake da haka ko kun fahimta ba da ku nake ba da Allah nake amma ku a wurin ku ban yi muku ba ban nuna muku ba haka Bukhari yake so ya kafa hujjar shi na'am alaikum salam na'am ya kamata amma sai in 'yan majalisun namu suna tare da mu abin dattijo ke cewa bai kamata 'yan majalisun mu su je su magana ba ya kamata amma 'yan majalisun suna tare da mu misali this is a national issue wannan matsala ce wadda take ta ta ƙasa gaba ɗaya da 'yan majalisu suna dawowa muna zama da su eh da sai mu ce musu to daga cikin matsalolin da muke so ku je ku tattauna kaza nakan bi shirin 'yan majalisu jama'a ni da ake a talbijin kai tsaye live in ina abuja kwa nakan je a gabana akan yi zaman abin da yake faruwa 'yan kudu sai ka ga arniya ta miƙe ta ce ni ce wance daga local government kaza a jihar imo ina wakiltar mutane na mutanen kirki mutanen wuri kaza na je na zauna da mutane na akan kaza akan kaza ga matsayin da suka ɗauka akan kaza 'yan majalisunku nan da muka zaɓa Allah ya sa dama ni na wanke kaina tuntuni na ce to ba girin girin ba na yi kaset mai. haka ne ko ba haka ba to shine yanzu mai kwanta ke yi 'yan majalisunku yanzu tun da muka zaɓe su ba mu gan su ba mu taɓa ganin su ba waye sanatan ku ba mu gan shi ba waye dan majalisan ku na tarayya ba mu gani ba waye dan majalisan ku na jiha ba mu gan su ba ba za mu sake ganin su ba sai kuma an sake kada kararrawa sannan za su riko carbi su yi rawani sai su taho malam musa a ai mana aikin gafara mai shago a kai murin albani ya ga ta kenan kawai halas sun mai da kuwa waye kenan ba ku suke wakilta ba ma'ana abin da ya ɗarsasa a zuciyarsu shi suke zuwa su wakilta ko kuma mutanen da ke kusa da su su suke wakilta amma abin da ya kamata ga haƙƙin ɗan majalisa ya kamata ya samu wani yanayi wanda zai zo ya rinka zama cikin jama'a wai abin da suke tsoro ɗayan abu biyu ne abu na farko suna roƙon jama'a za su suna tsoron jama'a za su dame su da roƙo su tsaya su gaya musu gaskiya ranka ya daɗe e ban biya kuɗin makaranta ba ranka ya daɗe ban yi kaza ba a'a an yi wani ɗan majal an yi wani ciyaman a a local government na na na na jihar Yobe a wani lokaci in gari ya waye karfe shida na yi sai a buɗe gate ɗin gidan shi ofis ɗin shi sai a buɗe in ka same shi a ofis ka shigo abin da ya kawo ka in mai yiwa ne a yi maka in ba mai yiwa bane a ce maka wannan baya daga cikin aikin shi kafin wani lokaci sai mutane suka daina zuwa saboda me ka zo a sai maka ragon suna sai ce baya cikin aikin shi baya yin irin wannan amma kuma me ya kamata ya yana yin abin da ya kamata shikenan bai da matsala kafin wani lokaci sai zama baya iya wa mutane amma yana kawo development to abinda mu da muka yi tunani duk da yake gaskiyar lamari 'yan majalisun nan suna da 'yancin su mana wannan wulakancin mu dai ba mu muka tsaye da su ba galibin su sun bi guguwar ku ce ta talakawa da kuka ce canji sai suka dubi ina kuke so sai suka tafi ƙarƙashin canjin amma su ɗin suna da aƙidar canjin suna da tunani irin naku babu saboda haka kun ga kamar ni wanda Allah ne shaida sannan wasu daga cikin ku shaidu duk wulaƙancin da 'yan jam'iyyar pdp suka yi min a garin nan da ƙasa wadda har ta kai ni prison ya faru ne fa akan wa'azin da na zo ne a kan kujeran nan na ce kada a zaɓi jam'iyyar pdp iyakar dalili kenan duk wanda ya ce maka ba haka bane ne ka ce na ce uwar shi sannan ƙarya ike sai ka fara faɗin haka tukuna ina fata an gane idan kun gane haka me ya kamata waɗannan da muka tsayawa har yau ban ga ko ƙwaya ɗayansu ba ni da kuke gani har yau ban ga ko ƙwaya ɗayansu ba matsala ce ta taso a cikin ku ɗalibai wasu na da bukata wurinsu sai da na nemi lambobin wayansu ban da lambar wayansu suka gama maganganunsu kaf ran da aka ce su zo a zauna ba su zo ba me kake tunani idan ya zama kamar ni albani wanda suna da yaƙinin ba na buƙatar su? Abuja da suke ina zuwa ma'ana ko da nan za su iya zuwa ko masauki na mu haɗu amma daga cikinsu Allah ne shaida duk wanda ya ce maka mun yi magana da shi a waya to ni albani ni ne na buga mishi ba shi ya bugo mini ba ba wanda ya taɓa buga min waya ko ƙwaya ɗayansu akan wannan matsala da ta taso ta ɗalibai sai da na nemi lambar wayan na sha wahala da ƙyar sannan na samu ne magana da su bayan nan ba wanda ya sake kirana idan kamar irina ni ba sa magana da ni ba sa neman shawara ta me kake tunani su zo nan su zauna wurin wanda yake kasa doya ko wanda yake sai da alayyahu su ji cewa me damuwar ku saboda haka idan da 'yan majalisunmu suna tare da mu to babu shakka da wannan matsalar za su zo mu ce musu to ga matsayinmu kamar ni writer ne ni columnist ne ina rubuce-rubuce a jaridu amma ba za ka ga sunana ba ina rubuce-rubuce a intanet amma ba za ka ga sunana ba amma akwai articles ina da yawa suna nan mai yiwa ka taɓa karantawa ba lallai ka gani ba ne ba lallai ka ga daga zaria ba ba lallai ka ga daga jihar kaduna ba kamar ni idan da a ce yau sun zo wurina akwai shawarwarin da in na faɗa zan ba su ne a rubuce ku je ku tambayi abdulkadir global global san da ya takarar shi a nan zaria ban ma san shi ba a abuja muka haɗu amma da ya ji waye ni ja na ya jika in abu ya taso tun a wannan lokacin sai zo ya ce ga kaza ga kaza ga kaza za mu dan samu wani abu rubutacce ku je ku tambaye global ai gashi na faɗa abdulkadir global sai in bashi sai je sai gabatar da wani abu ashe kenan za su iya amfani da ni a matsayin ko da wani abu ne suke so su gabatar a rubuce to ga wani wanda shi bai da kasalar rubutu ya rubuta da kawai sai su je in gyare-gyare ne su gyara in ya so sai gabatar To amma ba ruwansu da irin mu. ka je ka samu dattawan professors da doctors a nan center for islamic legal studies irin su professor ibrahim ahmad aliyu duk dan majalisa da duk dan tarayya da duk dan sanata da duk Govna. ka je ka a jihar Kaduna suna zuwa wurin shi neman shawara ka je ka samu Dr. Kafawi suna zuwa neman shawara wurin shi ka je ka samu Sheikh Ɗanladi malami ne lecturer ne malamin fiqhu ne suna zuwa a nan ABU kenan je ka lugal arabiya je ka dirasa islamiyya kewaye suke da su waɗannan malaman su ne ta sun yi karatu a ƙarƙashin su amma ba sa neman shawara a wurin su me yasa ba za a rinka samun matsala a Zariya ba ko kun fahimta jama'a idan har an ce it is a government for the people and by the people gwamnati ce ta mutane da suka zaɓa kuma wadda mutane ke gudanar da ita ashe bai kamata duk iliminka duk saninka duk iyawarka in ka zo ka ce za ka zarta sai ka zo ka nemi shawarar mutanenka aƙalla a ganka wata rana ka zo cikin jama'a jama'a eh to Allah ku yi mana aikin gafara na zo ba tare da sanarwa ba ina so zan zo rana kaza nan za mu zauna in ji menene koke-koken ku shi ma kuma sai ya faɗi nashi koke-koken a kan jama'a ya ce abin da ya sa ba na zuwa a ce yanzu kamar ni shekara ta kaza in zo shigowa masallacin nan wani saurayi ya ja kwalata ya zagi ubana sai malam musa sai ya notin wannan sai ya sa ya rubuta a ce yanzu saboda allah sai in taho nan sai wani ya ɗibo lemo ya ce mini in biya mishi kuɗin lemo naira saba'in duk ya faɗi ire-iren waɗannan koke-koken duk sai abu sai a wa jama'a nasiha a'a waɗannan mutane legislatives ne ma'ana masu zuwa ne su tattauna a madadinmu a tattauna a samar da mafita ba executive bane ba governor bane wanda zai iya kaza wanda zai iya kaza wanda zai iya kaza na'am ana ba su kuɗaɗe bayan wata uku bayan wata kaza zo su yi wa jama'ar su kaza sai ya dubi manyan abubuwan da suka damu jama'a sai a yi musu babu laifi sannan kuma ya rinka yana sauraron shawarwarin mutane amma duk su gama shegantakarsu da zaran an zo zaɓe sai su ce ba wanda ke ta musu da hankali sai albani me yasa sai a tambaye ka da ka ci yaushe rabon da albani ya ganka ita ce tambayar dole ne gaban ka ya faɗi ran da kuma kai shawarar zaka zo don yau zaka zo ne don buƙatar ka duk mutumin da yake neman ka saboda buƙatar shi ran da buƙatar shi ta ƙare a wurinka ba za ka gan shi ba amma in yana neman ka saboda buƙatar shi saboda taka buƙatar saboda buƙatar jama'a to har abada zai zama yana tare da kai so da haka wannan shine gaskiyar lamari don haka asfa'as ni dai wallahi jama'a babu wani ɗan majalisa ko na tarayya ko makamancin haka wanda muke wata mu'amala balle ba shawara ko makamancin haka babu shi yasa kuka ga lokacin da zaɓe ya zo in ba dan ku talakawa kuka sha giyar wake ba giyar wake kuka sha ku talakawa shine da kuka bugu ko salati ba kwa iya yi shine giyar wake kuka sha ai da za a tsaya a yi abin da tsanaki ne to amma kun sha giyar wake kun rufe ido kun ce kaza sai muka ce a tafi kuka ta da ikama muka kabbara harama <laughs> ba shi kenan ba amma ai da farko cewa muka duk wanda ya ce zai zo wurinmu za mu ce ya zo a zauna cikin jama'a idan aka zo aka zauna sai a ce to shi kenan ka zo me ya zo da kai ya bayyana kanshi waye kai me tarihinka a cikin nan su suwaye yan ku me za su faɗi game da kai sa'an nan sai mu ce kai ka dubi kanka ka dube mu wace daraja kake jin kake da ita har da za ka iya wakilta irin mu da mutane irin mutanen zaria a mishi wannan tambayar duk naka ka gama wannan sai a ce nawa ka zo da shi nawa ka kawo mana sadaka zai ce ba ko kwabo gobe zai je ya yi karya? amma waɗannan 'yan iska 'yan pdp da muka gama faɗan da su a kotu da muka dawo mai suka ce cewa suka yi sun bani kuɗi na ce uban waye ya bada kuɗi cikinsu ba haka suka ce muku ba na ce kuɗi ana ba da su hannu da hannu ne ko kuma a bada su a account duk duniya ban ce zariya ba wani shege ne pdp ta aiko shi ya bani kuɗi idan akwai shi in ya raga mini kada allah gafarta uwar shi ko uban shi ya fito gidan rediyo ni ma ɗan siyasa ne zan je mukabalance shi ya ce mu muka kawo maka kuɗi ko kuma a wuri kaza ban yafe wa duk wanda ya rage ko ya rufe asiri ba kowane ne a Zariya? tun daga sarkin zazzau har namadi har shugaban 'yan sanda har shugaban ss har kowa wanda duk ya san ya bani kuɗi ko ya kai min wani abu ko menene idan ya raga mini kada Allah ya gafarta uwar da ta haifi uban shi ɗaya kenan idan ya san ya sa kuɗi a account ne a faɗi account ɗin duk bankunan duniya yanzu suna kan network ne ba account ɗina ba zai ɓuya ba a je a duba ya ce shi ne wane ya sa kaza a ranar kaza ga watan kaza za a yi printing ra'ayi ne hadari ne nisa gabanka inda kake so mazari ne ba wanda ya san gabanka amma babban abin da ni yake damuna shine wane ne zai kawo mana ci gaba a Zariya ni aƙidata kenan so argument ɗina asali ba argument ne na a zaɓi kafiri ko ka a zaɓi kafiri ba argument ɗina shine a kawo mana ci gaba a ƙasar zazzau yau wata guda kenan na je muna ofis ɗin wani kwamishina yake cewa amma an ba su wahala a Zariya a lokacin zaɓe na bara sai na ce amma mutanen Zariya mutane ne masu biyayya su suka haife ka su suka haife ni me mutanen zariyar suka yi shekara goma sha biyu ba abin da ya canza a cikin ci gaba me aka yi mutanen zariya menene wannan laifi mutanen zariya suka yi da suka cancanta a yi musu wannan wulakancin jama'a ko makka aka bani gida zan je in siyar da shi in zo in gina shi a zaria ko makka wallahi talla ba zan iya mallaka gida ko ina a duniya ba sai a zaria ashe dole inda gaske nake in fatan zaria ta ci gaba saboda haka argument ɗina shine wannan yaƙar ku da muka yi 2011 wallahi za mu yi muku yaƙin da ya fi wannan 2012 wannan shekarar na ciyaman za mu yi muku 2015 za mu yi muku 2019 in na ce za mu yi ina nufin mu mutanen zaria karka ce wai ni ta yiwu lokacin ni na karkashin ƙasa ba wannan ce matsala ba matsalar ita ce ku zo ku duba me kuka yi wa mutanen zaria ku je ku dubi me good luck yake wa mutanen garin shi saboda haka idan har za ku zo ku yi rufa rufa wai sai ku ce kun ba da kuɗi yau ku mazaje ne kuna iya ba da kuɗi ne ku mazaje ne ai ba mazaje ne ku ba marowata ire-iren ku ƴaƴan talakawa matsiyata kuna iya bada kuɗi ne ku je ku ga inda ake bada kuɗi a tiku Abubakar malamai miliyan talatin da takwas ya ba su 2003 miliyan talatin da takwas ya ba malamai a tiku Abubakar da aka zo zaɓe amma duk da haka ko ƙuri'an masallacinsu ba su iya kawo mishi ba amma miliyan talatin da takwas ya basu kuna iya ba da kuɗi ne ku abin da muka ce ku zo ku nuna mana kwalbatu guda ɗaya da kuka yi zaman ku a gwamnati shekara uku da rabi kwalbatu ƙwaya ɗaya ku nuna na makaranta ƙwaya ɗaya da kuka yi na ji wani ne yana cewa wai shi ya gina mini makaranta duk duniya da lahira ba shegen da ya gina mini makaranta makaranta yanzu ne ma nake gina ta ba shegen da ya gina mana wannan masallaci mu muke gina abin mu. duk wanda ya ce maka yana gina mana masallaci ko makaranta ko ya gina mana don girman Allah ya kai mu kotu ya kilemin cewa mu biya shi kuɗin shi in ba haka ba Allah ya tsine uwar shi albarka amma tsakani da Allah sai ku mai da mutane wawaye ga abin da ga, ga mihiwar din ga point of discussion ga abin da ake magana abin da ake magana shine ba wa mutanen zariya ba don haka mutanen zariya suka yaƙe ku da ƙuri'a mu ba 'yan iska ba inda 'yan iska ne da tuni mun fashe muku bom a garin amma mu ba 'yan iska ba amma idan ƙuri'a ta zo za mu canza ba za mu zaɓe ku ba iyakar ta kenan nan ma ku fito ku ce kun ba mu kuɗi shi yasa muka ce duk inda za a zo a yi shi transparent a zo a yi ƙarara ku zo ku zo ka zo kai dan takara in ka gama magana sai mu ce to nawa ka zo mana da shi ga kamera sa, an gama eh baka zo da kokobo ba eh to jama'a kun ji bai zo da kokobo ba to kada daga baya ka ce ka ba mu kaza kai mana ƙarya iyakar magana kenan da haka idan ku 'yan halal ne ai ku 'yan zariya ne mu ma 'yan zariya ne ku zo ku yi wa zariyan aiki iyakarta kenan ga titunan da aka haife ku nan a kofar gidan da aka haife ku duk potholes ne duk ramuka ne wannan kaskanci ya wuce wannan wannan wulakanci ya wuce wannan ka je ka ga ƙauyen su goodluck bai kai ƙauyen zaɓi ba ƙauyen su goodluck bai kai ƙauyen zaɓi ba amma yanzu ka je ka ga irin kwalta da ake nadawa ka je ka ga jami'a ka je ka ga masana'antu gashi nan su ne yara nawa kuka ɗiba a zaria kuka saman musu aiki yara nawa kuka yi wa kaza me kuka yi abin da mu muke magana kenan don haka ku kiyaye duk malaman najeriya idan suna magana ne akan ba za a zaɓi kafiri ba asali ba wannan ne point ɗin ba point din shine mu ba ku yi mana komai ba don haka ba za mu zaɓe ku ba amma kuka ce wai an haifar da rikicin addini a'a mu cewa muka ba za mu zaɓe ku ba kuma za mu ce wa jama'a kada su zaɓe ku saboda ba ku yi musu komai ba ai yanzu ana nan ana shirye-shiryen maganar zaɓe na ƙananan hukumomi an naɗa sabon kwamishinan 'yan sanda ya zo ya ce yana neman wai haɗin kai haɗin kai a kan me a baka haɗin kai daga baya ka haɗa kai da mutanen pdp a murɗewa mutane ya ce ba zai haka ba na ce to ko a madadin kujerarka don haka abinda sabon kwamishinan 'yan sanda ya faɗi kenan ya ce 'yan sandan jihar kaduna ba zai basu su ainihin hana wani abin da ainihin yake so ya zaba ba ba kuma za a yi amfani da su ba akan a murɗe wani to sai mu ga da magana shi sabon kwamishinan 'yan sanda da magana profesa tahiru jega wacce tafi a tahiru jega me bai faɗi ba hatta addu'ar da muka yi mishi a nan mun janye ta yau mun fasa eh mun fasa me me me bai ba duk ba sun yi wannan ƙareren ba saboda haka ku ji jama'a mu dai abin da aka ce din nan shi za mu zo mu lokacin saka ƙuri'a wanda duk bai kyautata mana ba lokacin za mu rama in ya so wani ya sake fitowa ya ce ai ya ba mu kuɗi shi yasa na ce kada wani ɗan siyasa ya sake zuwa gidana ka je gidana a kan me ka taho masallaci ka zo ka nuna wa jama'a in ka zo da wani abu nuna musu faɗa musu nawa ka ba mu tun da suka ga muna ginin masallacin nan jama'a tun da suka ga muna ginin makarantar can suka rinka suna neman su rabo mu ina ture su ina ture su dan me mu sha wahala mu karkari rayuwa kana ganin har furfura tana fito mini muna gina masallacin mu da makaranta kawai wani dan iska ya zo ya rabe mu wai sai ce wai shi yake gina mana makaranta akwai shegen da ya isa ya gina mana makaranta ne mu masu irin wannan ra'ayin ka je dai can ka samu wasu busassun ustazai nakasassu ka gina musu makaranta amma mu kam da'awar mu da'awa ce tsayayya da kanta duk wanda ya taba mu wallahi za mu iya bi ta kanshi tuni to dan me za mu karbi kudin ka ka gina mana masallaci gobe kuma mu zo mu saba mu rugu-rugu da kai ka ce kai ka gina mana masallaci har aminu daurawa fo suka buga wai suna gaya mishi wai sun gina wa albani makarantu a zaria na ce allah ya tsine uwar makaryaci duk zaria makarantar nawa albani yake da ita kwaya ɗaya ce ga ta can yanzu nake ginawa amma an ce wai an gina wa albani makarantu ku zo ku nuna su in ku yan halal ne ko ba ku da kyamara ne ku zo ku ɗauki hotonsu ba ku ne kuke sigineta na filin ba ku fitar da takaddun filin da kuka sa hannu inda kuka ba albani kuka gina mishi makarantu ku yan halal ne yan tsubbun da ke tattare da kuma kun kasa gina musu wurin da za su yi muku tsubbu balle mu da muke karo da ku wannan shine saƙonmu wanda ya ji ta yi zafi to ya ƙara mata ruwan gas wutar gas ba ma ba kowa haƙuri Allah madaukakin sarki ya taimaka babu sabri inda sadamatil ula taɓa kiɗi taɓa karatu kenan hmm. imam al-bukhari ya ce babin da ke bayani akan haƙuri a karan farko kun ji to mu ma mun yi haƙuri eh, imam al-bukhari ya ce a yi haƙuri a karan farko eh, idan musiba ta samu sai a yi haƙuri a don haka bada tuni mu muke yaƙakku amma tuni mun yi haƙuri wannan tarihi ne muka bayar wa qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yace ni'mal idlani madalla da mangala biyu Allah ya sa ka san mangala ta jaki nan dama da hagu yana son ya wani kwatance ne na lada sai ce mangala ce guda biyu dama da hagu sannan kuma wa ni'imal ilawa madalla da ɗan ɗibi idan aka zuba wa jaki mangala dama da hagu sai kuma a ɗan samu wani abuhu sai a ɗora a sama shine al'ilawa Sayidina umar ne yake ƙoƙarin fassara maka wata aya sai ya kawo maka ita a haka ayar kuwa ita ce allazina idza asabatuhum musiba bayan Allah na gari su ne idan masifa ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai su ce daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗannan irin bayi na Allah suna da darajoji daga wurin Ubangijinsu da kuma rahama wadda Allah maɗaukakin sarki ya tattalan musu to kun ga waɗannan su ne mangala guda biyu ɗin allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama salawatun wa rahama darajoji addu'o'i matsayai sannan da rahama kaga mangala dama da hagu kenan sannan sai kuma ya ce wa ula'ika humul muhtaduna waɗannan su ne shiryayyu shine ilawa ɗin ɗan ɗibi da ke sama kuma Ina fata an gane fassara ayayi wa qauluhu ta'ala da kuma magana Allah madaukakin sarki da yace wasta'inu bis sabri was sala ku nemi Allah madaukakin sarki ya taimaka muku game da cin nasarori ta hanyar haƙuri da kuma ainihin sallah shi yasa talakawa ku yi haƙuri duk murɗa ƙuri'ar da suka yi wallahi kar ku yi fushi ku fito ku fito duniya guguwa ce ta tashi ta canji tuntuni abubakar ladan ya faɗi tun 1970s ya ce guguwar canji ce ta buga a yankinmu na afirka ku duba me ya faru a ƙasar tunisia an daɗe ana zalunci da ran da Allah ya nufin kawo ƙarshen zaluncin me ya Bello ne aka zalunta da ya ɓara shi kenan sai ƙasar ta karɓa ƙarshen mulkin zainul abidina kenan ina gaddafi yau ina mubarak yau kwanan nan me kake sa rai ina na siriya duk suna kan hanya je kaka ga me yake faruwa a su kansu ƙasashen turai su ma yanzu sun fara wannan burbushin duk wanda yake zalunci sun ce ba za su yadda ba saboda haka talakawa ku yi haƙuri ba za ku ƙona gidan kowa ba ba za ku